babu gidan da ya kai gidan baba daraja duk gidan da ba gidan baba ba ne ka kira shi a kurki doka kuma ta hukuma da kuke baba baya jin tsoronta ko ya take sannan ko baya tsoron takata muke kafa dokoki mu ke daura mutane a kujeru mu ke sauke Allah ya saka da alheri kai ni sunana Ibrahim Yamu Baba ɗaya daga cikin 'ya'yan baba ba sake da hatsi kun tantance in ba samu ba kar da ce za a yi rance ina mu dan baba idan na shigo kauce kauce kuɗi da yaudara su ne makaman yaƙi na babu wata 'ya mace a duniyan nan da ta isa na harba masu shi ba sai tasiri akan ta ba kyakkyawa ku zo ku yi dubawa zane burgewa mai haka waya gaya mishi kowa ne zai iya tunkarar anisha yar autan baba yar gidan baba autar su kuma shalilan su if you have lost your mind you get it back in a moment auta ni ce gani anisha an ka kira ni ba na san rai ne ina da aji in har kuka dube ni ni ne kamal baba shugaban wannan tafiya magana ta doka ce akan dukkan ku mu 'ya'yan baba kamar aini ne babba na kawo an karɓa ban wasa da yaro ba mun zo mu wake kallo ni a wajena na ɗauka soyayya rayuwa ce amma tun da kin ce ke a wajen ki soyayya tsotsuwa ce duk bishiyar da tsuntsuwan nan ta hau sai na bi ta na sassare ta saboda haka barin fara daga kan wannan bishiya babu damuwa ya kamata kasancewa 'ya'yan baba su ne abokan baba kuma su ne farin cikin baba duk kasan nan ba mu faɗa a cikin ranka ranka duk wanda ya bayan yayan baba ya taba baba duk abin da kake so shi za a yi duk wanda ta baba ya taɓa masifa masu iya magana na cewa ilimi a kwakwalwa yake haka hikima kuma a zuciya take hada soje guda da kuma aiki da su wannan kam sai dan baiwa idan lissafin mai lissafi ici lissafi a wani lokacin a lissafin nasa ake kada shi a lissafinsa yan baba. Hajiya gaskiya lamarin ki akwai gyara. Ai in haka na ci amanan mai gidana Hajiya. Ya kake faɗa wannan magana? aure shekara shida kenan a ce ko batan wata ban taba yi ba sai dai su je turai ko kasashen larabawa ko kuma na indiya su zaɓi wanda suke so su aura sannan su yi aure Oh! <laughs> 'ya'yan baba mashirin shirin kamar baba daukar nauyin shirin alhaji ibrahim musa dan kwairo Saukin samarin tafa bulaliyar ka hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba wanda ya ba da umarni abubakar s shehu ya'yan baba ya'yan baba madafar ƙauna madafa madafa madafar ƙauna kamar wasa kamar gaske so ya tafi da ni waye zambi ina zanje ayye mara da ni ce ku faɗa miki haka da ranki ba ci ba da nake ba kai ban ce ka fita daga harkar wannan yarinya ba idan baka fita daga harkar yarinya da shi makarantar nan ba za ka ja kanka babban matsala zan yi maganin ka idan kunne ya ji jiki ya tsira maza ka gane kyale shi kawai tunda na ga alamar taurin kai gare shi za mu yi maganin shi ka banne da shi kawai zan ja masa kunne kuma ya kaka nan nan din ma biyo ni kai zaka iya kenan saboda ne maka wannan shine ka biyo ni nan har inda nake zuwa cikin makaranta ka zo ka tsaya a gaba na kai kiriri kana kallo na ba faɗi wani zancen wanda ok to bari in gaya ma wallahi na yi maka alƙawarin tun da ka shiga gona ta sai na yi maganin ka sai ka yi nadamar cewar ka zo nan gurin ka tsaya a gaba na kana kallo na Allah sai na yi maganin ka saboda ka ganin cikin makaranta ne kenan abin da ka faɗa a ka faɗa dakaka dakaka aboki zauna zauna nan cikin makaranta ne kakka biyu ka kyale shi tukuna akwai inda za mu rika shi ai da ka da shi na dan taba shi koya ne a makaranta ce hello ya kuna ta ina ne wai ga mu mun fito daga class yanzu muna tuwa ok to maɗu da ku ta wajen tiyata ɗina ok tiyata to shikenan ga nan zuwa yanzu ga nan zuwa ok to shikenan Waye? Mom? Kavgan yok. Wani ke damun kai? Ba komai mu. Wani abu da gani? Haba kamar. Ni fa na haife ka. Na san ka har kawo yanzu. Na san yanayinka idan kana cikin farin ciki. Haka na san yanayinka in kana cikin damuwa. ka gaya min gaskiya menene yake damun ka mom wallahi ba komai kawai dai gajiya ne na tafiyar nan da na yau ta wajen awa mu nawa jirgi to kawai shine amma ba abin da yake damuna a ba kamar ko kana da wani wanda za ka gaya wa damuwa ka fiye da mahaifiyarka mamam ki yadda da ni ki yadda da ɗanki guda ɗaya da yake ƙaunar ki inda da wani abu zan gaya miki ba wani abin da ke damuna to shi kenan na yadda da kai kamar Allah ya maka albarka sani da zuwa Yawwa. ina kwana hajiya lafiya ina gajiya ba gajiya kamal ina kwana lafiya lau sannu na lafiya baka santa ba ko mhm. wallahi abokiyar arziki na ce ka ganta nan

Barka da dawowa tauraruwa. Me ke damunka? Ba komai. Hmm. Gashi kuma karya ba ta dace da kai ba. Kana yi har na gane. Anya kin fahimce ni sosai ga? Idan ka ɓoye mu, fuskarka ba ta ɓoye min ba. Domin jikina ya bani labarin komai. Ki je ki huta za mu yi magana in dawo da In ji in huta. kai mano na mini kauna sakar mini yarda hajiya na yi mamaki har wani abu zai dame ki ta kasa faɗa mu ba kasa gaya miki ne ba dalilin ma da yasa na kira kike ne yanzu Hajiya? Wace ce wannan da ido a tsakar ka? Ta wuce mu ko magana ba ta mana ba. Ƙanwar mai gidanki ce? Ƙanwar kishiya ta ce. Kishiya? Mm. Kishiya? Hmm. Garin ya kika bari katuwar budurwa kamar wannan ta zo ta zauna miki a cikin gida. Wallahi ni kaina ya kulle na rasa ma me abin yi. Wannan yarinyar barazana ne a gidan nan. Yanzu haka ɗauki ba daɗi muke da ita. A kan me? akan kamar wai karfi da yaji sai ta aure shi ni kuma naki hajiya karki yadda karki sake ki yadda wannan yarinyar da ganin ta ya ce ba ta ji kai na zan yadda dama yanzu haka kafin ta fita daga gidan nan sai da muka yi damban tsiya da ita ko in ce na daddake ta wa tana ikirarin ita inda kishiya da ba ya duniya ya taba ce kishiya ta inda ita ce da na ga iyaka ta a gidan nan kuma duk da haka ta ci alwashin sai ta yi tarayya da alhaji ki ji fa hey hajiya ai ko zaki tafi tsirara gara ki kore ta a gidan nan ko daga sai kike yi to ai zan fi kowa son ta nesa da inda muke area inda muke ma aka ce ta ji kanshin sakar ta zo gurin kina son a batar da ita shi zai fi komai farin ciki a tattare da ni a daina ganin ta kwata-kwata a area inda nake ma a ba a ji motsin ta to tashi mu shiga ciki Allah wallahi Har kin dawo? Na dawo anti ya gida. Lafiya lau. To, me ke damun ki? Ba komai. To zauna. Na san ki, na san kuma wace ce ki, amma alamu ya nuna min ce akwai abin da yake damun ki. kwarai akwai abin da yake damuna anti menene shi ina shigowa sai na ga hajiya da ita da wata ƙawarta sai na ji abin da yake tsakana da ita ya dawo min sabu sai na ji kamar na rufe ta da duka kwarar da baki kula ta ba ki batta ta je dan kanta da ta yi min magana kowace iri ce wallahi anti da sai ta yaba wa aya zakin ba na so ki kula ta ku yi fitina kin sani ai ni na fi son ai fitina saboda idan ba a yi fitinan ba ba za ta taɓa gane tsakanina da ita akwai bambanci ba kin kasa gane matan nan ba ta son zaman lafiya akwai wani abu da take so ta cimma burinta a kai kada ki kula ta manufarta so take ta kore mu a cikin gidan nan kuma babu wanda ya isa ya kore mu a cikin gidan nan zama daram idan har kika kula ta shine za ta samu burinta ya cika me zai hana ki kula ta don kada burinta ya cika hanya ɗaya ce kar ta kula ni kar ta shiga harkata kuma karta ta min kallon banza samira wace hanya za mu bi domin mu raba kanmu da wannan matar Aiko ba za a zauna lafiya ba wai ke anti dole sai mun zauna lafiya da ita kawai ki karɓe ta a yadda ta zo miki mana ba zai yiwu ba samira cikin biyu a yi ɗaya sai dai kar ki kula ta ke ce baki fahimce ni ba anti ni duk a yadda mutum ya zo min zan zauna da shi idan mutunci mutunci idan rashin mutunci rashin mutunci zamira ba nan gidan zaki ma ba kada ki manta zaki yi aure ya kamata ki koyi haƙuri ki koyi zama da mutane domin ba ki san da wa Allah zai haɗa ki ba har in kin ga na yi faɗa to akwai dalili idan kuma na taɓa yi ki gaya mini kika ga ban yi maganin matsalar ki ba wallahi ta fi ƙarfi na ne lalle kam gaskiya <laughs> kwantar da hankalinki kamar mun ga gawar samira a ɗakin ki ne kirfa min asiri in ga gawo wannan yarinya a ɗakina kuma ai na shiga uku aka ganta a ɗakina mun dai shiga uku lalle kan dan abin da ya ci doma ba zai ba wai ba dan tare muke wai a ɗaki na ba wayata suna zuwa wurin Samira! mene ne ke kwala min kira? Na ci ban biya ba ne? ai ko kin ci biki biya ba ma kin ci bulus. To me kike ta kira na haka? Alkhairi mana. Ko ma dai da me kike tafi? A shirye nike. Na iya tsiya kuma na iya arziki. Ba shakka da kyau. Ai da ganin ki an ga giwar mata. Hmm. Ban gamsu alheri bane ke tafi da ke, amma ina sauraron ki. Me yasa ke kwakwanta alkhairi ne yake tafi da ni? Ban ji haka a raina ba. sannan na ganki da waccan tsohuwar kilakin kuma dan kin gane da suwaye ba sai ki fassara na haka idan akwai wacce ba ta ƙaunata wallahi barin ita ne na tabbata a ce yanzu da zan bar duniya sai ta yi minna saboda kiyayya da take min ya wuce misali haba sai ka ce ba musulma ba hmm. tsanar da min ya wuce misali kin ga kuwa haka dole zan yi tunanin hakan inda zan shiga wani halin ma sai tafi kowa munna na muni saboda ba ta kauna ta matan nan amma ban ji daɗin yadda kika fassara na haka ba na saba wa shari'a dan na fassara haka a'a to menene laifina rashin kyakkyawan fahimta ga wanda Allah ya haɗa ku zama Allah ya sa dai ba zuwa kika yi ki ɓata min lokaci ba eh gaskiya ki adana gaskiyarki watakila za ta yi miki amfani a nan gaba gaya min abin da za ki gaya min a dunkule ni kuma in baki amsa a gadarci wata muhimmiyar magana ce take tafa da ni don koma inuwa mana sai ni ya kike kallo na kamar mai kana abin al'ajabi kallon ki nake ina mamakin irin tsarin da Allah ya miki to kina bakin ciki ne a'a ina taya ki murna to naji kin cancanci ki mallaki duk wani saurayi da kike so hmm. tun kafin ki faɗa haka ni na sani ni da nike mace ma kin burge ni ina ga namiji kafin Allah ce ni sai haƙuri sai gani sai kyala gaskiya ne samira a jinki don Allah roƙi wata alfarma a wurin ki ban yi miki alkawari ba kawai ki faɗa abin da ke ranki <sighs> ya za ku shirya da suwai ba gabar da ke tsakaninku ta kwarai ne me yasa ke son mu shirya da ita yanayi na rayuwa ba a san me jin kan wani ba tsakaninku kada Allah ya kawo ranar da suwai ba za ta ji kaina da suwai ba ta ji kaina gwara na mutu a wulakanci idan baki sani ba ma ki sani yau samira ki daina faɗin haka hmm. to bari in takace miki magana ko suwai ba yau ta mutu gagawanta a gabana wallahi ba zan ci Allah ya jikanta ba ke ko wace irin zuciya ce da ke kamar ba musulma ba har ga Allah wannan shine a cikin zuciyata za ki gaya min abin da ke bakinki ko kuma na tafi ni daman sulhu na so ai amma na ga abin kamar ba zai yiwu ba ina da wani ƙuduri na ɗauka a cikin zuciyata duk sanda na cika shi ne miki alkawari zan sanar da ke zan shirya da ita wani ƙuduri ne wannan ina son mai gidan nan wallahi tallahi da akwai hanyar da zan bi na aure shi wallahi sai na aure shi amma tun na babu hanya wallahi tallahi na yi alkawarin sai na tara da shi ko da sau ɗaya ne a rayuwata daga ran da na cika wannan burin nawa shi ne zan yi sulhu da suwai ba Lallai yarinyar nan lamarin ki azimin ne ca suwai na cikin garari Wait. Dama baki tafi ba? Yana nan a cikin gidan ne. Na shiga na je na ta neman ki a falo na nace to wannan jummai tafiya kuma an tafi ba a yi min sallama ba ai shikenan. Ina can fa tare da Samira. Samira kuma? Samira. Me hada ki da Samira? Tattaunawa muke yi Hajiya akan halin da kuke ciki a cikin gidan nan. Ina jin ki ya akai to. Hajiya sai kin dage da gaske. Wani abu ne ya faru? Ai Samira na da haɗari. za ta iya haɗa gabas da yamma kudu da arewa domin ta cima burinta. Allah. Kwarai kuwa. To ya ya kuka yi da ita? Ba ta da wata manufa mai kyau a kanki. A matsala kawai take so ta saki. To yanzu ya za a yi? Kafin ita ta sani a matsala ni in fara sata. Ai ba ki da wannan damar. Samira ta riga ta san komi naki. Duk wata hanya da za ta cutar da ke ta haddace shi. To me yasa ba da wannan damar? kamar yadda kika faɗa min cewar sai ta yi tarayya da mijinki to ni ma ta sanar mu ta ce idan har ba ta aure shi ba to sai ta samu damar da za ta yi tarayya da shi na shiga uku kenan shar da makirci ne zai cece ni a hannun yarinyar nan ku hajiya sharri da makirci ba abin da za su yi miki yanzu shawara kawai ya rage in baki duk wata hanya da kika sani samira za ta haɗu da mijinki karki yadda karki yadda ma ta samu fuska a wurin shi bare ta samu damar yin magana da shi har ta samu kusanci mai ƙarfi tsakaninta da shi shikenan nagode ƙawata mu je in rika ki to yanzu kuma sai yaushe sai an kwana to shi ke ko kuma in mun yi magana a waya shi ke nan matun daga waya to na gode ki gaida gidajen mai to za su je insha Allah <laughs> a sauka lafiya yawa masha Allah Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam alaji. Hajiya. Allah ya yi. Lafiya ne? Ah, lafiya kalau. Na kake na tsaye bakin kofa ne. Au, ba uwa na raka. Oh, wannan na ga wata har ma mun gaisa da ita. Kwan Allah to. A'a, Alhaji san da dawowa. Kubra? Ya. Ya ofis din. To lafiya. Sanugo? kenan. Gada lafiya. Lafiya da zo je ka shiga ka watsa ruwa alhaji wannan haka yake gaskiya ne muke so zan gaya miki ba kina ji na kumura wato wai wace waina ake toyawa a gidan nan ne alhaji ni abin da nake so da kai ka je ka yi wanka ka ci abinci ka huta ba wai ka rinka tambayi abin da zai bata ma rai ba wato dai an cakusa kenan a yau gidan nan babu abin da aka yi kubra na'am ki gaya min gaskiya me yake faruwa a cikin gidan nan ne wayo yanzu dai to jira ni ina zuwa lafiya kuwa? Na fa lafiya. Ba ki da lafiya ne? Ai ba ma abin da babu. Kuma kamar ba yadda za a gidan nan fai ci gaba da zama lafiya. Matsawa alhaji bai canza ba gidan nan ba zai taɓa zama lafiya ba. To mam wani abu ne kuma ya sake faruwa? To me ma bai faru ba. Yanzu fi sabilillah ya dace ina zaune da alhaji muna magana. Magana fa nake gaya masa muhimmiya amma yarinyar ne ta zo ta kira shi ta janye kenan ya tashi ya bi ta ni ya bani da ta magana shikenan Daga ina kenan? Daga gurinka. Lafiya? Zuwa ne. na ji wace rana ka sa da za mu fita ka sai da ni ana ɗauka ke ce za ki sa ranar da kanki a'a ka sa mana rana da shi kenan gobe yayi in yayi maka yayi daidai kenan ya mun ne to shi Allah ya kai da mu kaga ina jin bacci bari in je mu kwanta to shikenan madafar kauna madafar kauna madafar a farke kai ne a idona a zaune ko a kwance a kanka nake nazari na Alhaji, shiga ka je kai wanka. Ko? Right. Alhaji kakka balle lins din nan mana. Ai ba na so ne wallahi yanzu gidana ba kwanciyar hankali wannan ba daidai ba ne ba wallahi tallahi ba na son irin wannan. To dai kai haƙuri ni dai ka balle shi wallahi. Ina kika je ne nake jin ki kamar kina hanya. Na samu madarar ƙauna fa. Idan kika karasa ma yi magana. wasa kamar gaske ya tafi da ni waye zambi ina zanje ayye mara da ni